kadan kadan mu make sure mu zamanin mu mun bar history the first time in the history of ghana a ce an gina makaranta na makafai kamar kan da kai magana cikin wurin da iya ma a samu wuri da da sa bebaye da kurma don one acre of land masallaci ya zo ciki dakunan kwana ya zo ciki classrooms ya zo ciki dai zo kuma both arabic and english ne amma na musulmai zalla ne muke son suna wurin in ma wannan ba musulmi bane yarke son ya zo mun karbe shi domin turu wannan Allah ya yarda ya gade shi shi ma mai yazo amma almu'immu first blind muslim school in Ghana shine yanzu dun rayuwa na duka banda abin da ke da muhimmanci in gan wannan abu an yi ya kai wannan islamic eh, blind muslim school da ke kasan kasan Accra da yi akwai kuma fili guda da muka sai daga kasan kumashi one acre of land shi kuma daga baya amma fana wannan filin damun bar shi ne for blind muslims kuma abu da ke